يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن من الأسس التوحيدية لا معرفة أسماء الله تعالى الحسنى فالمسلم مطالب بإحصاء أسماء الله تعالى الحسنى كما جاء في الحديث الصحيح إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فمعنى إحصاء هذه الأسماء إنما هو معرفتها معرفة تفسيرها ومعرفة مصادرها قرآنا وسنة والعمل بها وتطبيق مدلولاتها في العبادة فاليوم إن شاء الله تعالى سيدور حديثنا عن اسم الله تعالى العزيز فالعزيز أحد الأسماء الحسنى لله تعالى فقد ثبت هذا الاسم في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة فقد ذكر القرآن الكريم هذا الاسم أكثر من ثمانين أو في أكثر من ثمانين موضعا تكرر اسم العزيز لله عز وجل في القرآن الكريم بضعة وثمانين موضعا فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وثبت هذا الاسم أيها الإخوة الأفاضل في السنة النبوية كما أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الله الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا الكريم أنا العزيز فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا إنه ليخرن به من بين الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح اسم الله العزيز فهذا الاسم أيها الإخوة الأفاضل له ثلاثة معان المعنى الأول القوة فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه عزيزا والعزة في هذا الاسم بمعنى القوة أي أن الله سبحانه وتعالى قوي قادر على البطش وقادر على الانتقام وهو قاهر على عباده وهو القوي العزيز وهو القوي المتين فلا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى فالله أقوى من كل قوي وأمتن من كل متين وأعز من كل عزيز هذا هو المعنى الأول لاسم الله تعالى العزيز والمعنى الثاني أيها الإخوة الأفاضل إنما هو معنى الغلبة والقهر فالله تعالى غالب على خلقه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالعزة هنا بمعنى الغلبة والقهر فالله عز وجل غلب عباده فلا مالك ولا ملك يستطيع أن يغلب الله تعالى دنيا وأخرى فالله غالب على خلقه في الدنيا فهو الذي يسبب لهم الأمراض وهو الذي يسبب لهم الصحة وهو الذي يرزقهم وهو الذي يسبب لهم الفقر فالغنى والفقر منه والصحة والمرض منه وأنه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذا هو المعنى الثاني لاسم الله تعالى العزيز أي أنه غالب على خلقه وإنه قاهر عليهم والمعنى الثالث أيها الإخوة الأفاضل هو المنعة أي أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يؤذيه ولا يستطيع أحد أن يضره فهو منيع وكل من أشرك معه أحدا في عبادته فإن الضر لا يعود إلى الله بل إنما يعود إلى المشرك نفسه ومن عصى الله تعالى فإن ضرر المعصية لا يصيب الله تعالى بل إنما يصيب العاصي نفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من أعمال عباده ولا يضره معصية عباده من أحسن فإنما أحسن لنفسه ومن أساء فإنما أساء على نفسه فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعبادة عباده ولا يضر بمعصيتهم هذا هو المعنى الثالث أيها الإخوة الأفاضل بسم الله تعالى العزيز وجمع هذه المعاني الثلاثة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في قوله وهو العزيز فلن يرام تنابه أن يرام تناب السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة سبحانه فالعز حينئذ ثلاث معاني أيها الإخوة الأفاضل إن اسم الله العزيز يأتي في القرآن إما عقب بيان فقهي شرعي كما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمدكم إن الله قوي عزيز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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يأتي يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ويأتي هذا الاسم أيها, الأخ... أيها الإخوة الأفاضل في القرآن الكريم عقب بيان ما يحدث في الآخرة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يعتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وذاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون تنقوى ما سدرجا daga cikin tuwatun tauhidi ko nau'ukan tauhidi guda uku kamar yadda malamanmu suka yi ijmani suka tabbatar da shi akwai tauhidin da ake ce masa tauhidin sunayen Allah maɗaukakin sarki mafiya kyau da kuma siffofinsa maɗaukaka lallai sanin sunayen Allah maɗaukakin sarki wani shishike ne mai girma a cikin addinin musulunci domin sanin sunayen Allah madaukakin sarki masu kyau ko mafiya kyau na da alaka da sauran nau'ukan tauhidin guda biyu tauhidin rububiyya tauhidul asma'i was sifati na tabbatar da shi tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati na tabbatar da shi shi yasa aka dora mana a matsayin mu na musulmai da mu san sunayen Allah madaukakin sarki mu haddace su mu kiyaye su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da wasu sunaye guda 99 mafiya kyau ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su ya taskance su ya san ma'anonin to zai shiga aljanna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki mafiya kyau waɗanda suka tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallam, akwai sunan Allah al-aziz al-aziz da hausa makan fassara a ce mabuwayi mabuwayi wannan suna ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma sannan ya tabbata a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya daga cikin inda ya tabbata a cikin alkur'ani sai da Allah maɗaukacin sarki ya ambace shi so tamanin da wani abu a cikin alkur'ani kusan kana iya cewa duk inda kalma al'aziz ta zo in ban da wurare guda biyar to tana ɗaukar ma'anar sunan Allah al'aziz al'aziz guda hudu da suka zo a cikin surat yusuf alaihi salam dukkaninsu ba sunan Allah ba ne sunan aziz ne qalat imra'atul azizi al'ana haqqa haqq ana rawatu an nafsi fastafa wuri hudu sannan sai wuri ɗaya da ya zo a cikin suratul dukhan zuq innaka antal azizul karim wannan ba sunan Allah bane amma duk sauran wuraren da Allah madaukakin sarki ya ambaci al-aziz al-aziz to sunansa daga ciki akwai inda Allah madaukakin sarki ya ambaci sunayensa da yawa ce shi ne Allah maɗaukacin zarki wanda babu abin bauta da gaskiya da cancanta ce shi shi ne mamallaki shi ne wanda yake da mulki shi ne wanda ya kasance mai tsarki shi ne wanda yake ba da zaman lafiya shi ne wanda yake amintar da bayansa sannan shi ne wanda ya gagaru kowa sannan kuma shi ne mabuwayi waɗannan dukkan sunayen Allah ne da Allah madaukakin sarki ya ambace su a wuri daya sannan ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi ya fitar a cikin musnadinsa da sanadi ingantacce hadisin sayyiduna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sayyiduna Abdullah ibn Umar yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya da take cikin suratul zumur akan mimbari manzo Allah sama ya karanta ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadri wallahi ba su ba Allah matsayin da ya cancanta a bashi ba domin me inda sun san wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati ranar gobe al qiyama Allah madaukakin sarki zai damke kasa gabaki daya da hannunsa na dama ya مطويات بيمينه sannan san mai baki dai Allah maɗaukacin sarki zai nannaɗe su sarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka a game da abin da suke haɗa Allah maɗaukacin sarki da shi a cikin bauta manzala sama ya karanta wannan ayar sai ya rika girgiza hannunsa yana girgiza hannunsa yana gaba da hannunsa yana baya da shi yana cewa Allah maɗaukacin sarki yana girmama kansa yana cewa ni ne mamallaki ni ne wanda na kasance mabuwari ni ne wanda na kasance ni ne wanda na kasance mabuwayi gagara misali sannan ni ne wanda na kasance maɗaukaki kuma ni ne wanda na kasance mai karamci ni ne wanda na kasance mai karamci na abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma ce manzon Allah sallallahu alaihi sama ya rika fadin haka haske da mimbarin sa ya girgiza muka zata ma mimbarin zai fadar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kasai a cikin wannan hadisi sunan Allah na al mabuwayi ya tabbata wannan suna malaman tauhidi suka ce yana da ma'anoni guda uku yana fa'idantar da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko ita ce ƙarfi Allah maɗaukacin sarki ne ƙarfi ne akan bayansa babu wani daga cikin bayi daga cikin bayin Allah maɗaukacin sarki ko ya kai a ƙarfi da zai ji cewa ƙarfinsa irin na Allah ne ba shi in ma ya wannan mafarkin to ya sha biya wake ya sha giyan wake ya faɗi abin da ya san shi kanshi ba haka yake ba ƙarfin Allah maɗaukacin sarki ne sai ya aiko da wata rindina tata ta halakar da bayansa daga cikin ƙarfin Allah maɗaukacin sarki jibi ƙarfin da ya ba mala'ika jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu alaihi salam yana da fukafukai ɗari uku da wani abu amma da fiffike ɗaya Allah yake ba shi umarni in za a halakar da duniya ya fuffugo duniya daga ƙarƙashin ƙasa ya kifa ta daga cikin ƙarfin da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan daga cikin ƙarfin Allah ne sai ya aiko da wani ciwo virus ne cuta ce wadda ba a ganin ta adili ta rikita duniya gabaki ɗaya ta rikita ƙasashen da suke jin su masu karfi ne suna jin su sun isa har suna ikirarin za su iya ganin wanda yake cikin ƙarƙashin ƙasa sai gashi Allah maɗaukacin sarki ya jarrabu duniya da ɗan ciwo ciwo ɗan ƙarami wanda ido ba zai gan shi ba sai an shiga cikin ɗakin gwaje-gwaje an sa magani an sa madubin dubarudu sannan za a iya ganin sa wannan ƙarfin Allah sannan ma'ana ta biyu ta sunan Allah al'aziz tana fa'idantar da cewa Allah maɗaukacin sarki marin jayi ne akan bayansa gabaki ɗaya babu wani daga cikin bayi da zai ja da Allah madaukakin sarki mulkin na saman mulkin kowa shi yasa shi ya mallaki ma mulkin babu wanda ya mallaki mulki ke shi shi yasa ya faɗi yake cewa ka ce Allah madaukakin sarki shine mamallakin mulki ya Allah maɗaukakin sarki kana ba da mulkin ka ga wanda ka ga dama sannan kana fincike mulkin ka daga wanda ka ga dama kana ɗaukaka wanda ka ga dama kana ƙasƙantar da wanda ka ga dama alkhairi ga baki ɗaya a hannunka yake sannan ma'ana ta uku daga cikin ma'anoni na sunan Allah al'aziz da ya wajaba mu sani ita ce lallai Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya ita cutar da shi abubuwan da bayi suke yi marasa kyau to yana koma suna komawa ne kan kansu ba zai shafi Allah ba wanda ya kyautata ruwan shi kan shi ya mawa shi zai ga amfanin haka a ranar gobe alkiyama tun ma kafin aje alkiyama a duniya wanda ya kyautata shi zai ga sakamakon abin da ya yi wanda ya muna na ya yi tsiyata ku ya aikata abin da ya ga dama ba zai cutar da Allah madaukakin sarki ba Allah ba zai cutu ba wannan ma'anar al'aziz shi yasa za mu ga a wurare sai Allah madaukakin sarki ya hada hikimarsa da kuma izzarsa cewa duk abin da zai yi yana yi ne a kan sani kuma yana sa abin ne inda ya cancanta a tashi shi ya sa za mu ga so tari a cikin alkur'ani sunan Allah al'aziz yakan zo bayan idan Allah maɗaukacin sarki ya wani bayani na hukunci misali Allah maɗaukacin sarki yana faɗa mana ya ce suna tambayar ka game da marayu Allah ya ce ku kyautata musu ne abin da ake nema shi ne alkhairi in kuma kuka haɗa dukiyarku da tasu kuna juyawa domin kar dukiyar ta lalace to shi ma Allah madaukakin sarki ya yarda da haka Allah madaukakin sarki ya san a cikin ku wanda nufin shi ya banna kuma Allah ya san a cikin ku wanda nufin sai ya gyara da Allah ya ga dama sai ya sa ku duka ku zama masu zunubai lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima wani zubin Allah madaukakin sarki yakan faɗi cewa shi mabuwayi ne a inda ya bayani akan yadda yake halitta annabi ibrahim alaihi salam ya ce ya Allah ka nuna min yadda kake halittar abin da ya riga ya mutu ya kake ta yadda wanda ya mutu Allah ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam ba kai imani ba ne ya Ibrahim ya ce a Allah ne imani amma abin da nake so ina son in kai mataki ne na ƙarshen yaƙini in gani da ido na wala walakin yatma inna in na yadda amma so nake in gani ayyul yaqin in gani da ido na sai Allah madaukakin sarki yace ka je ka samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka je ka raka ba su gunduwa gunduwa nama nama ka sa su a duwatsu mabambanta ka sa wancan naman a can ka ɗauka wancan ka sa a can sannan ka tsaya ka kalla daga nan sai ka kira su ka ce ku zo ya ci na ka ta'aya za su zo maka suna tafiya alhali ka riga ka yanka su an ga jininsu an yi gunduwa gunduwa da namarsu sai Allah madaukakin sarki ce kuma ka sani ya kai Ibrahim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai hikima shi halittar Allah madaukakin sarki tana cin buwayarsa sannan wani zubin Allah maɗaukacin sarki yakan tuffanta kansa ya ambaci sunansa na aziz idan zai yi bayani game da lahira ko kuma idan ya gama magana a game da lahira wani abu da zai faru na tashin hankali a lahira sai Allah maɗaukacin sarki sai ya siffanta kansa ya ambaci sunansa na al'aziz kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗi da cewa in kuka kauce ma gaskiya kuka kibi to ku sani Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne mai hikima Ke ce to yanzu abin da kawai suke jira shine Allah ya zo musu ranar gobe alkiyama tare da mala'iku to ai shi kenan a wannan lokaci shi kenan an riga an yanke hukunci kowa ya san makoma shi kenan dan wuta zai tafi wuta dan aljanna zai tafi aljanna shi yasa za mu ga annabi isa alaihi salam a lokacin da yake neman Allah maɗaukakin sarki ko dai ya gafarta ma waɗanda suka kibinsa ko kuma Allah madaukakin sarki ya azabtar da su sai ce in taghfir lahum fa in in tu'azzibhum fa innahum ibadu in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah madaukakin sarki in ka gafarta musu in ka musu azaba bayin ka ne ya Allah madaukakin sarki in ka gafarta musu lallai kai dama mabuwayi ne mai hikima ashe daga cikin buwayar Allah madaukakin sarki ya gafarta ma wanda ya ga dama sannan kuma ya azabtar da wanda ya ga dama wannan suna na al'aziz 'yan uwa yana karantar da mu abubuwa daga ciki shine duk wanda yake neman buwaya da ɗaukaka to kan ya neme ta wajen kowa wajen Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda yake neman buwaya to lalle buwaya na wajen Allah madaukakin sarki sannan daga cikin abin da wannan suna na Allah na al-aziz sunan Allah al-aziz yake fa'idantarwa lalle Allah madaukakin sarki ya siffanta sa masu imani da cewa su ma ya sa musu suna na izza ce lallai izza buwaya tana ga Allah maɗaukacin sarki da manzansa da kuma masu imani sannan daga cin abinda wannan suna na al'aziz ke nuna mana kada musulmi ya yadda ya kaskantar da kansa ya walakantar da kansa domin Allah maɗaukacin sarki ya siffanta shi da cewa shi ne izza shi ya sa a mu'amalarsa da kafirai Allah maɗaukacin sarki ya ce a izzatin alal kafiri masu imani suna zama masu buwaya ne a kan kafirai baya halatta musulmi ya zama makaskanci ya zama ya zama sannan a ƙarshe sunan Allah al-Aziz yana karantar da mu ashe duk abin da za mu nema wajen Allah madaukakin sarki a wajensa ne komai yake alkhairi a hannunsa yake ga baki ɗaya domin shi ne mabuwayi wanda ya kasance mai hikima Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah madaukakin sarki ya kare mu daga miyagun cututtuka Allah madaukakin sarki ya kare mu daga tashin hankali abubuwa da suke faruwa marasa daɗi a cikin ƙasar mu na tashe tashen hankula ya Allah madaukakin sarki ka kawar mana da su ya Allah ka saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu ya Allah madaukakin sarki ka yi albarka a cikin rayuwar mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين مخبتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبطر والبرس وتجي الأثقال برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الجذاب والبرص والجنون وسيء الأتقان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السكينة والاستقرار في وطننا اللهم أنزل السكينة والاستقرار في وطننا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون